Wannan al'amari da ke wakana a yayin da Donald Trump ya dage da yunkurin samun yarda daga Amurkawa don ganin ya yi nasara a zaben Nuwamban da ke tafe abu ne da masanin tsarin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajan Juna ke dangantawa da kuma bayan da demokuraɗiyya ke fuskanta a cikin jam'iyyun siyasar Amurka wanda kuma a ɗaya gefe za a iya alakanta shi da rarrabuwar kan da jama'ar ƙasar ke fama da ita a fannin siyasa. Babu mamaki ga abin da ya faru saboda ai tun lokacin da shi donald trump yana shugaban ƙasa amma ya tsammanin da waya shi kare wa'adin wannan nashi na ikon da ya samu a rewan gaba ba ta faru ba saboda matsala kwarai babba ce ta rabuwar kanukan juna kuma cikin republican kin ma akwai waɗanda suna tsatsauran ra'ayi kwarai tsakankanin juna da su waɗanda ba da son su ne ba har yau dai za a ce an ɗauke shi akan shi ne eh, kamar ɗan takara na jam'iyyar tasu wanda ake kamar tsammanin cewa shi ne ya yi wannan halbi da ya mishi rauni ana dibin cewa ai dan matashi ne wanda yake cikin jam'iyyar tasu kenan ko dai daga wancan wajen ko daga nan cikin jam'iyyar tashi muna mushi fatan Allah shi bashi sauki. Wannan yunkuri da ke tunatar da kisan da aka yi wa shugaba Kennedy a 1968 na iya haddasa zaman ɗarɗar a wannan lokaci da yakin neman zaɓe yakan kama dan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Muhammad ɗan jarida ne kuma masanin doka. Eh, Donald Trump yanzu ya shiga cikin wani hali wanda ba zai iya ba shi dama ya rinka bayyana cikin al'umma ba yadda yake so saboda akwai barazana sosai tun kashin da aka ma eh, shugaba Kennedy ba a ga irin wannan ba inda a nemi a hallaka ɗan siyasa babba ko in ce ma tsohon shugaban ƙasa baki ɗaya. Kenan yanzu nan gaba shi eh, shugaba Donald Trump dole ya guji taron gangami saboda eh, ba yadda dimin ko rayuwar shi tana iya ta zamanto karara kamar yadda yake bukata. Demokradiyya da ainihi ake yi wa kirari da mulkin al'umma domin al'umma ta kama hanyar rikidewa zuwa mulkin attajirai da makusantansu sakamakon rawar da kuɗaɗe ke takawa a sha'anin siyasa matsalar da hatta ƙasashen da suka ci gaba ma ba su tsira ba. Ya zama wajibi a yi gyara a kai don samar da daidaito a tsakanin jama'a in ji Bashar Muhammad. Wai wannan tsarin na demokrasiya ta jari hujja ya aika da ido saboda ana ganin milki ne wanda yake ba masu hali su ci su ba babbaka kamar ina nihin shi kan kan shi ikon sayan shi ake yi cikin wato siyasa jari hujja to kaga shi ne duk ya kai kin irin wannan matsala kawo yanzu gwamnatin Nijar ba ta bayyana matsayi kan wannan al'amari na yunkurin kisan Trump ba yayin da sakonnin shugabannin duniya ke ci gaba da karaɗe kafafen sadarwa na zamani Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.